tafsirin ƙur'an yana bukatan wanda zai yi tafsirin ƙur'an ya zama yana da ƙwarewa a cikin luga na larabci kuma yana da nahau gwargwadon da zai miƙe karatun yana da sarf gwargwadon da zai gyara karatun to nahau cikin karatu kamar uba ne amma sarf kamar uwa ne to wanne ne ba wanne ba uwa na son ɗa uba kuma yana son ɗa to da aka zo wajen uwa sai kuka ji babban malamin nan na hausa wanda ake ce da shi abdullahi gwandu abdullahi nan ɗan uwa yake shaƙiƙi ga usmanu bin fodiyo ya ce umul Nin a من أبيها أرحم النحو واجتناب زين أقوم wai uwan ilimi ga wanda ke sunye samu ilimi in mutum na sunye samu uwa cikin ilimi yana son ya samu uba cikin ilimi to ya ilimin nahau ya samu uba ke in yana son kuma ya samu uwa ya kara ya ilimin sarf na hau da sar duk wanda ya san su da kyau to a cikin matsayin shi cikin ilimi yana da uwa yana da uba amma ba hau ko ba sar to amma ita baya ce wannan ina ya fito ga mutum ne kaman kowa amma tun da ba uwa ba uba ai tambaya cikin haƙin shi a ce wannan ina to wani kuma ka ji ya ce wannan wane ne duk tambayoyin da saboda an rasa uwa da uba ne da an samu uwa da uba wani tambaya